الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له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 هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مودساتها فإن كل مودسة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة مرجعها إلى النار يوم بس البركة Iyayen mu mata da muka haɗu a wannan farfajiyar ɗakin karatu da ke wannan masallaci mai albarka masjidul ilmi li muhammad suleiman rahmatullahi alai mun taru a cikin wannan hall ba don komai ba sai domin ci gaba da darasin alkur'ani da ake muna a cikin wannan wata mai albarka Allah subhanahu wa ta'ala ya saka wa malamanmu da alkhairi da farko dole mu yi addu'a ga shugaban majalisar malamai ta argungu lokar gamman fadilatul doktor sheikh imam suleiman bawa argungu wanda Allah ya hangar da shi ya ba shi wannan tunani mai kyawu na sabon wani da wannan santa domin gabatar da karatun alkur'ani mai girma malam ya yi wannan nazari kuma Allah ya taimake mu nasara ta samu yanzu a nan cikin garin argungu babu wani majalisi na mata wanda ake taron da ake wannan wurin inda ba shan gudu ba wanda wannan wani nasara ce daga Allah lokacin da muke tattaunawa game da karatu na mu muna ganin kamar baya yiwa a yi karatu karfe tara zuwa goma ba mu rute mata ba malaye ta ba mu shawarwari kuma Allah ya taimake mu muka goyi bayan wannan figa da da aka samu don haka wannan ba karamar nasara ba ce wani mamala addu'a Allah ya saka mishi da alkhairi yanzu nan kuma ga ɗaya daga cikin manyan malaman mu da muke ji da su a wannan jiha cikin matasan malamai Shi ne mai girma fiyar ne malam muhammad ɗaya balatalli Allah ya saka mishi da alkhairi wayannan bayan Allah suna iya ƙoƙarinsu wajen karantar da al'umma da wa'azantar da su Allah ya musu kuci da gidan aljanna yau muna ranar larba tara ga watan ramadan ko alhamis yau muna alhamis tara ga watan ramadan hijira ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina alif dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda ya daidai da ashirin da shida ga watan biyu miladiya haihuwar annabi isa ɗan maryam isaha shekara ta dubu biyu da ashirin da shida allah ya haɗa mu wannan mahaɗa mai cike da alkhairi ina muku magana na in kun lura kujerar suke kusa da ni wanda yake saman sama ku ganshi ba Allah cikin kaddatawa sajiya Allah ya jarabce shi da rashin lafiya ko da ake nan zaune ana karatu shi ɗaya ya sa abin da yake yi. ana gama karatun jiya kawai tun wannan wuri sai da su sun kare da ƙyar ya samu ya iya ta inda ginar ga ya tafsa kayan isa masallaci bayan ya kwanta masallaci zazzabin ya yi tsanani sai iyalin suka kai shi asibiti yana asibitin alhaji anas abubakar giro aka ci gaba da kulawa da shi ya ta kusan bayan la'asar bai san inda yake ba bai san irin hannun da sai wuri ne bai san inda yake ba wannan wata jarabawa ce kun san malaman nan namu shi yasa nake cewa mu dinga yi musu addu'a Allah kaɗai sai yanayin da suke ciki amma haka za su jure su zo su mana karatu ya sa abin da yake ji amma haka ya jure ya dai zai zo ya yi karatu Allah ya bashi lahiya muna addu'a alaramma Allah rama abakar ba yawa Allah ya ƙara masa lafiya amma wani abin farin ciki da zan gaya muku jiya kusan bayan sallar magariba kamin magariba gaba da buɗe baki ya tashi ya yi amai ya dawo ce a samu masa lifton aka samu mai lifton ya sha to daga nan sai ko nasara ta da samuwa tun da sahen nan mun yi sauko da dokta mu ga lahiyar shi kuma ya samu lahiya ni da kai na zuba masa kunu a kwam ya sha kuma ya sha magani kuma yana zaune tare da mu muna hira tare da shi don haka lahiya ta samu Allah ya kara masa lafiya a daidai lokacin sai ga shi ba mai girma fiyar ya zo wannan wannan ganin shi a daidai wannan lokacin tara saura kwata ya ce yana ganin karatun nan wa ba zai samun shi ba akwai uzuri gara baka Allah kana tsaye don haka yana ganin karatun na wani zan je in yi na ce inda lillahi wa inna ilaihi raji'un a haka karatu babu kimci babu wani tsari yake to ya tsari kawai ka tafi ka je zuwa karatu nika da dokta da ce dokta sosai ne yake a ah, ai umarni ne wannan kawai ka tafi ta yi mutum in kai ka shi ya ɗauko ne ya zo da ya aje to da kun ga karatu irin haka akwai waya gaskiya amma kuma za mu nemi taimakon Allah da agajin sai ya kama mu a na gaya muku ba zan yi tafsiri ba majalisin duk majalisai da aka bani riko dai bana na ɗaukar maka na wannan tsari insha Allah ba zan yi tafsir ba sai dai in samu wata muhadara in yi idan malamin na ya zo shi daga inda ya aji domin ni a fahimta ta ya yi tasiri saboda shi malami ya fi inda ya aji akwai wasu guzuri da ya yi na bayani wanda zai yi ɗalibai ni ban san da su ba Allah shi mana jagora don haka wannan lakta ce za mu yi ita mayo mai taken illolin zunubi da saba ma Allah su wata ala guda goma a mahangar shari'ar musulunci illolin zunubi da saba ma Allah subhanahu ta'ala guda goma a mahangar shari'ar musulunci na? na gabanin muhara wannan lakta ya kamata in sanar da ku wannan rana ta tara ga wata rana ce da ƙungiyar ta izalatul bid'a wa iqamatus sunna ta najeriya baki ɗaya wannan ranar an yi tsari a kan cewa a fara nema ma marayu taimako kun sani duk shekara ana yi don haka kowace ka fara tunani da nazarin me za ka bayar domin ta ta gudunmuwa ga marayu in lokaci ya ba mu dama ƙarshe za mu ɗanyi takaitaccen bayani akan muhimmancin taimaka ma marayu wanda kuma bai taho da su ba gobe sai ya zo da su daman da yau da gobe ne tara ga wata da kuma goma ga wata muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya yi mana jagora yan uwa musulmi magana ta gaskiya tsakani da Allah kowa ya san cewa zunubi abu ne mai mugun haɗari zunubi abu ne mai illa yana taɓa ka yana taɓa al'umma yana cutar da ke yana cutar da al'umma saboda haka Allah subhanahu wata'ala ya haramta a saba da shi idan na haram ya tsaye nazari sai ki ga cewa kwata-kwata bai dace ɗan adam ya saba ma Allah saboda me Allah ya yi wa ɗan adam duk abin da ya kamata a yi Allah ya ni'in samu da ni'imomin da ba sa ƙididduguwa wanda ya kamata ɗan adam ya kalla ya girmama Allah ya wa wata alakar ya saba ba annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce inna allaha yughazu Allah yana kishi ne kishi abinda mutum baya so ko to Allah yana kishi menene kishin Allah shine Allah ya gabawa ne yana aikata zunubi Allah baya zunubin nan karami da babba duk wanda kake aikatawa to ka samu matsala ka taba Allah ke taba Allah in ci wannan zunubi saboda haka Allah baya sa a saba masa shi ko adam galibin shi yana da wahala ga bai iya saba wa Allah ba Allah baya so a saba ba amma mafi alkhairi masu saban Allah su ne masu komawa ga Allah su zuwa gare shi kama duk da haka al'umma idan suka ji illoli da haɗari wanda ke cikin aikata zunubi zai sa mutane su guji zunubi mala ya ce inna zunuba wal ma'asi laisat amran hayyinan wato aikata zunubi da saba ma Allah bai kasance wani al'amari ne mai sauƙi ba bal laha asaran khatiru bari yana da wani tasiri khadiratun mai mugun hadari alal fardi wal mujtami akan ɗaiɗaikun al'umma da kuma wato gama garin al'umma fi duniya wal akhira anan duniya da kuma lahira shi zunubi yana da tasiri yana da illa yana da munin abu wanda zai bari ga wanda ya aikata shi a nan duniya da kuma lahira duk lokacin da ke aikata wani aiki na zunubi to zai sama miki da wata illa wadda za ta shahe ki kuma za ta shahe al'umma baki daya malamai suka ce daga cikin wayannan illolin musamman a nan duniya akwai abin da ake kira wato kurmanul ilmun nafi wato haramta baka haramta miki ilimin da zai amfane ki daga cikin abin da ke jawo ma bawa ya shiga hadari ya samu ilimi amma ba mai amfani ne ba sai dai ilimin da zai cutar da shi kun sai ilimi iri biyu ne annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama yana roƙon allah ya azurta shi da ilimi mai amfani haka yake roƙon Allah akwai ilimin da zai zama miki azaba zai zama miki musiba akwai ilimin da zai amfane ki ya amfani al'umma ya amfani kowa da kowa to duk mutumin da ya lizinci aiki na sabon Allah shi ko Allah subhanahu wata'ala zai haramta masa samun ilimi mai amfani zai iya baki ilimin amma ba zai amfanar da ke ba zai zame miki musiba da bala'i zai zama miki musiba da bala'i ga ilimin ke samu amma bai amfani to akwai fa'ida ko babu babu wata fa'ida ga ilimin ke samu amma kuma bai amfani malamai suka ce sababin سبب لذهاب ilm suka ce sabon Allah, yana zamowa dalili na tafiyar da hasken ilimi sai ga ga ɗalibar ilimi ta hadasa ƙur'ani ko ɗalibin ilimi ya hadasa ƙur'ani ko ya yi karatu ya karanci addini ya yi karatu abinda aka karatu amma bai bar aiki na saba ma Allah duk wani aiki na saban Allah za a ga shi to sai Allah subhanahu ta'ala ya tafiyar da hasken ilimi ya cire masa farjini duk inda ya ga kamar wani kare ya ke kare na da samaki ga yara yanzu ya yi kare ya biyo inda yara su kada shi sai an ce mi ish kuma haka ba sai sun korai to haka Ga shi da ilimi duk wani abin da ya tahi na mutunci da girmama da darajantawa Allah ba zai bari a saki ciki ba wannan illa ce kuma illa ba ce to amma waye dawo kanka ke saboda kina cutar da kai ta hanyar aikata wasu ayyuka na sabon Allah la Allah boye ba ma a ba kina yin su asirci ba wanda ya sani amma ga tonan asirin da ya sami shi ne Allah subhanahu wata'ala ya haramta miki haske na ilimi ya tafiyar da haske a cikin zuciyarki ya tafiyar da haske a fuskarki duk inda ki shiga cikin ki. ko mutane an ka ce a ah, to jama'a ina malaba wancan ke mana addu'a sai a ce wacce wai kaza ba ta sa wannan in ma magana kika cikin mutane sai a gama mata ta ban tsara baki ana tarzake in an ka ana suka hmm, akwai kan karatu amma ba ba aiki saboda ni saba ma Allah subhanahu wata'ala zaka ina kira ga musamman ɗaliban ilimi su ta tsayin daka duk wata ɗaliban ilimi ta haɗa iliminta da aiki da shi ga ilimi ga kwatantawa ana kwatanta aiki an sani ba za ka iya ɗari bisa ɗari ba amma a kwatanta ba daidai ba ne aikata ayyukan zunubi kina ɗalibar ilimi ki zo ki aikata zunubi ko asirce balle bayyane mafi muni ga ɗalibar ilimi kina ɗalibar ilimi ana ganin kina aikata wasu ayyuka na zunubi ƙarara akwai wadanda bai ilimi ne suna zuwa islamiyya amma in an ka tashi kiɗi sai a gan suna rawa har da hijabi ba hina yi ko bai yi wa wasu kuma akwai yan rawa bayan hili rama su ba ta iya shiga can farfajiya inda marasa kunya ka yi amma suna nan waje kawai suna kaɗawa in sun dan mono ma abin ya daɗi sai a ɗan yi shoki haka sai a ɗan ɗebo haka a ce a ah, sun sa zai haɗe zociyar ke nan eh sai a ɗan raƙi hanya za shi ashe da ita ko malama gane ta ce a ah, to ko ai abubuwa a taba karatu ne a dan taba karatu a taba kaza kuma ba ga ake cewa ba to irin wannan ba daidai ba ne ina kira gare ku ku daina irin wa'annan ababen suna sa Allah subhanahu ta'ala ya tahiyar muku da haske na ilimi Allah ya ce fattaqullaha wa yu'allimukumullahu duk da malamai na da maganganu akan aya malamai na da maganganu saboda kada wato shi wa yu'allimukumullahu suna ganin kamar in an ka ce fattaqullaha ku ji tsoron Allah wayo ke nan, sai ku ji tsoron Allah akwai ne magana amma kuma akwai malaman da suka ce akan zahirin aya fattaqullaha ku ji tsoron Allah ku kiyaye dokoki ne wa yu'allimukumullahu sai Allah ya ba ku ilimi mai amfani akwai imamu shafi'i rahmatullahi ya yi wata magana a cikin littafin sa eh, littafin da eh, mai ta'alimi ya haka ta wannan magana imam shafi ya yi wasu wani baiti wanda mai littafin ta'alimi ya kawo wannan baiti lokacin da yake zaburar da ɗalibai ilimi cewa in kana son ka sami ilimi mai amfani to ki kauce nabi yake cewa shakautu ila waki'in su'i hifzi fa arshadani ila tarkil ma'asi imam shafi'i yace shakautu ila waki na kai ƙara wurin malami na malam waki menene ya kai ƙara wurin malam waki'u su uhibzi wato muni na wajen har da ma'ana in je har da ta alƙur'ani ko har da hadisi ko har da wasu abubuwa sai har da take tahowa take zama sai ga ɗalibar ilimi ta haddace hizo 20 amma ko hizo biyar ba ta da kaga ɗalibin ilimi ta ta ƙur'ani amma hizo goma na ƙware ba su lissafi yadda to shi ne ya kai ƙara wurin malamin samanin washi'u cewa yana fama da matsalar har da sabata zama ya ce fa'ar ni ila tarkin ma'afi sai shiryar da ni ya kimtsar da ni ya nuna ni ila tarkin ma'asi cewa in dai da saba ma Allah daga cikin abin da zai sa ɗalibin ilimi ƙwaƙwalwa sai ta zama garari garo kamar kwamfuta wajen ɗaukar abu shine ya zama na yana guje ma saba ma Allah kai ko duk abin da an ka ko ka yi rakodi ko ka rubuta ko baka rubuta ba duk abin da malamin ka faɗi kana iya haka to amma sai sai ke buje ma aikin zunubi aikin nan na zunubi na bayyana ne ko kuma na asirci ki daina an ba cikin zunubi ku sani wanda ya wane muni ne wanda ake yi ga hili malamai suka ce duk inda ka ga mai saban Allah ya kai wajen ya hito ga hili ya yi saban Allah to munin abin ya yi muni menene illar saba Allah ga hili hito na hito da Allah na Allah na yi duk abin da za ka yi min yi min na biyu tallata hajar ne ga masu tasowa yan bana bakwai matasa masu tasowa yan bana bakwai cewa ku ma ku zo ku yi abin halar ne musamman ga ɗalibin ilimi musamman ga malar shi malami iya abin da saba ma Allah da hiri kamar nuna wa mutane na haka abin nan halal ne a yi ba da nina ba yadda ake so musamman ɗaliban ilimi su guje ma irin na abada. yau in kun kula mutawa ya gari kiɗi da rawa ba komai na ba wurin ita ko da kiɗi da rawa lalacewa ce kuma addini addini bai tasiri in al'umma suka damu da suka mai da hankali ga harkar kiɗi da waka da rawa an ƙarshen lalacewa ke da duk al'ummomi na annaba da kuma ji an sun lalace sun shiga bala'i sun shiga musiba mutanen annabi musa da sauransu sun mai da kiɗi da rawa abin su ke sa lalacewa ce yanzu abin da ake sauri mu gane ba har da wa'azi so aka yi a mai da shi sai an sa kiɗa sai an sa jita sai an sa garaya wai sannan mutane suke aiki da wa'azi yau in ka zo kana faɗa mutane Allah ya ce annabi ya ce ka ja aya ka ja hadisi shi ko wancan a cikin kiɗi da waƙa yake ɗanyin nasiha yake ɗanyin wa'azi wani an ka hita firantuwa da shi na kiɗi da waƙa ta ai wa'azi na ya kai ko wa'azi na ta kai malamai sun ce duk wani abin da aka saba kiɗa aka sa jita ko garaya ko ganga ko kwartigi aka rera shi wala ko karatun ƙur'ani da haramun na ka saurare shi ko karatun ƙur'ani an ka rera aka sa kayan kiɗa ciki haramun ne ka saurare lokacin da kike saurare ba ƙur'ani kike saurare ba wannan kiɗa kike saurare za ka sai mun tashi tsaye mun yaƙi kanmu da wannan ɗabi'a yaran mu ga su masu tasowa ga yaro na rawa ko kunya bai saboda an mai da rawa da kiɗi ba komai ba ana ganin da cije maza da cije mata na yi ko ta ina ce inda kiɗi da rawa na ba wani wai magana wai al'ada a ce ai akwai rawa ta al'ada eh akwai rawa ta al'ada ka ai kiɗa ka ai ka a sa komai ko ganga da aka shawo kiɗin da ganga ya alaƙa ina alaƙa da haka wani magana wai tsohon kiɗin gado na ku yan kaza ne da haka wai a sa kiɗin sarautar gidanku ko kuma gado gidanku ke zo kira in dai aka kaɗa ganga to ya za haramu amma in wani abu ne haka gado gida irin al'adu da aka ɗan saba mata ne an je wurin ma biki ana ɗan taɓi da hannu haka wa ko ku mata su ne zalla babu wadda adda kyamarar da za ta ɗaukar abin da ake yi a yi ɗan raye-rayen ku wannan babu komi misali kamar a ce kundudawa ko ko a ce galaudawa na buga buga misali da sarautar ƙasar mu kun san dun najeriya mu ne ada sarautar auji ba mu dai adda ita mu dai adda kundudawa mu dai adda abin nan galaudawa ba sarautar da da wannan ba auji ba to ai suna da kiɗi na gado ko to sai a ce ke yan sarauta ce ko kuma ke yan family ce ke an ga to ɗaya mata an kaɗan taro ana yi ɗan wannan taɓi ana ɗaya wannan kiɗan haka da baki ki yan rawar ta al'ada wannan ba a hana kuma rawar sai an koya maka garin gida ne sai ka koya kamar yadda kisan lekayawa ko kuma amira kuna da taku wanda kuka yi irin taku kuma in babu kiɗi ba hana ba an gane ki riga ɗan wani abu an ce wata didima a ce sai to rawa ɗaya ba ta ko kuwa ɗaya ɗan taɗi a ba da shi amma da an ce a kaɗa ganga ko a sa jita ko a sa wani sauti sai a yi mamin sautin duk ya zama haram kun sai yanzu tasirin waka ya kai ga ba sai an ta mawaki ba dj za a samu yanzu ga yan dj inna Allah da gyara ai wato malam masu gaba da kiɗi hadari ta eh ko da kiɗi rawa ko babu kiɗi rawa mata da wannan Allah ya sa mu dace saboda ka wannan yana daga cikin illolin zunubi Allah subhanahu wataala ya ce wattaqullaha wa yu'allimukumullah kamar da Allah mai ambata a ah, illa zunubi na biyu daga cikin ilolin zunubi na biyu zulmatun fil qalbi zunubi na sa duhun huska duhun zuciya zuciya ke ta shiga duhu kun gane ke san in zuciya na da haske tana da kyau ita ce ke wana ki ta juya ki ta kawo ki sauraron Allah ya ce Allah da ya ce to illa zunubi shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk lokacin da mutum ya aikata wani zunubi sai a je can inda zuciyarsa sai a yi masa wani digo baki idan kai ƙara zunubin sai digon a ƙara masa baki idan kai ƙara ƙara zunubi sai digon a ƙara masa baki har sai an waye gari bakin ya dusa ka zuciyarka gaba ɗaya yace shine ma'anar kalla barrana ala qulubihim ma kanu shine ma'anar kalla barrana ala Allah ce bari yayi tsatsa akan zukatansu ma kanu yaktubu irin abin da suke aikatawa na saba ma Allah subhanahu wataala zaka daga cikin illar zunubi yana da yana jawo zulmatun fil qalbi duhu a cikin zuciya kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya labarta mu Abdullahi ibn Abbas radiyallahu anhu yana cewa innal hasanata nuran fil qalbi Abdullahi ibn Abbas yake kyakkyawan aiki aikin kwarai haske ne a cikin zuciya wa inna sayyi'ata shi ko mugun aiki sawadan fil qalbi baki ne a cikin zuciya duk lokacin da kike sa zunubi gaba to zuciya kina ƙara baki kina ƙara lalacewa kina ƙara ci baya a rayuwarki yasa za ku ga duk mata da sassa sabon Allah gaba kullun lalacewa za ka tana yi kullun ci baya za ta ƙara yi maganar samun damar halarta irin waɗanda wurare da inda aka addini ko alama wallahi zaman da ko kai wurin gaba kusa awa ɗaya ba billahi lazi wata babu da za a yi ta zauna wurin ga awa guda ba ta iya wallahi wallahi ba ta iya saboda mai zunubi zuciya ba ta da shi zuciya ta riga ta lalace saboda haka sai ku kiyaye malamai suka ce na uku daga cikin illolin zunubi biku sadari walhammi zunubi yana jawo kuncin kirji ki ji kirjinki ya yi kunci aikin alkhairi aiki na a kina son ki baki iyawa walhammi kuma ki ji baki suke da ɓacin rai kamar ki kace kanki zunubi ka jawo haka bari ba ku wani misali kuna samun labarin a cikin wasu mutane sun sha guba sun mutu ko ko ba ku taba ji ba ko ki ji an ce ta ga rijiya ta haɗa rijiya ta mutu ko kuma da gangan to in ba ku a don Allah ku sai ku binciki mutanen nan gani wasu mutanen kirki ne galibi mutanen kirki Allah subhanahu wata'ala na kawar musu da damuwa da bakin cikin da zai sa har su yi tunanin bari mu aikata kaza iri kaza to da zarar aka waye gari kana aikata zunubi shi zai sa duk ta'addancin duniya kina iya ba da daɗewa ba kwanan nan ba kuma sa ba wani ɗan ta'adda wani mutum a azzalumi ɗan uwa ta yi ba ƙaunar baban shi ko ƙaunar uba ne ma ya je gidansu yayyanka ta yayyanka ɗiyanta kusan guda shida ko guda ba a jihar kano abin yawa abin yawa ko bai waru ba yankan ragu ko kuma da adda ko da duk abin da ya amfani ya sassare su ya sassare su sai da suka mutu ke don Allah a tarihin duniya ko an sabi ta gadawa ruwa kina yadda mutum guda mutum guda ya yi wannan ta'addancin menene zunubi ne wallahi tarihi da aka bincika sai ba ya ce ba wannan ne ya fara ba ba da daɗewa ba ya taɓa kashe wasu mutane guda biyu yana daga cikin mutanen da da sun ganka da waya ko ka ba su ko su kai ka lahira sai irin waɗannan ayyuka na sabon Allah in mutum na yin su ba abin da ke jawo shiga cikin irin wannan abin da ake kira wato kuncin kirji Allah ya ce man yuridullahu bihi khairan eh eh abin nan Eh, wanda yake cewa wa ya shara sadara ya arama ki to arama ne ku sai maka eh afa man shara Allah sadarahu lil iman okay afa man shara Allah lil islam ku taimaka ne to abinda da ayoyin ke nihi wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya buka kirjinsa zuwa ga imani da ayyukan kware da za ga kullum aikin kware yake kokari ne saboda haka yana kan haske na ubangijinsa shi ku wanda ba haka ba kishiyar wannan wa ja'ala sadarahu don yikan sai Allah ya sanya kirjinsa mai kunci kirjin ya zama mai kunci kullum cikin damuwa wannan kadai ya an ka faɗa ya isa ya zama izina ga mutum ya nisanci aikata zunubi saboda ni zunubi yana ja abin da ake kira biƙo sadari walhammi kuma yana ja bakin ciki Allah subhanahu wata'ala ya ce wa man a'rada an zikiri fa inna lahu ma'ishatan don kawai kuna tare da ni ya da ni kamar kuna ɗaukar hankalin mutane kuna tare da ni wa man a'rada an zikiri Allah ce duk wanda ya kauda kai ga ambatona menene zikiri qur'ani alqur'ani duk wanda ya kauda kai qur'ani baya aiki da karantar qur'ani baya aiki da wa'azantar qur'ani ya bujire ma alqur'ani ya cigaba da sabon Allah sai Allah ce a nan duniyar ma fa inna lahu ma'ishatan danka a nan duniya zai shiga rayuwar wahala zaki ki shiga rayuwar kunci yan uwa ku kalla mu ba masu wani arziki ba mu ba masu kuɗi ba mu ba wasu yan kasuwa ba amma kullum kuna kallon da Allah ke haskaka mana al'amuran mu ci mu sha mu yi kutura mu hau abin hawa mu shiga gidajen mu gamu da matan aure gamu da ƴaƴa shi wannan ni'ima ce ko ba ni'ima ba ce to ni'imar mi ce ni'imar musulunci ga ɗaliban ilimi nan abokanmu ɗaliban ilimi duk wata wanda aka ce maka ga ɗaliban ilimi ce za ka ga wata ka wani ƙyalƙyali abubuwan ta Allah na haƙaƙa mata in kasuwanci ta kai sai Allah ya buɗe kasuwanci in kiyon kaji ta kai irin su gwada ba ko suna kiyon kaji suna kasuwanci sai ga Allah da ta samu azan albarka in sai da ta dan aza sai ga Allah na samu azan haske amma waɗanda ba su damu da addini ba su ko ko su aza da wannan ababen sai ga suna ta samu matsala sai ga mace ta to inda malamin ka ce akara maka Allah don Allah addu'a na kasan ainihi an cewa akwai addu'a da aka towa wa mutum ga hannu wai rare hannu a gare ni wallahi kisa rare hannun zunubi wata mata ta zo da irin wannan magana nace mata tsakaninki da Allah tsakaninki da Allah ki ce ki zauna ki nazari anya babu wasu ayyukan da kike aikata na zunubi tace malam an kirari hannu gar wasu ce aljannuna nace hey wallahi ku bar ta amana aljanna akwai misali nace ki je ki kallafi da zai anya babu wasu ayyukan da kike aikata nan da zuri tsakanin da Allah ta ce mala akwai na ce to sai gyara je ki ban mu Allah je ki gyara alaƙa. ki da mahalicin ki wasu abin da ya waru matan nan bayan wata biyu ta dawo ta ce mala tun ran da na zo inda kake kai mu wannan nasiha na je na yi aiki zudubban nan ku na samu wasu daga cikin su waɗanda an manya na rage su wallahi tun daga lokacin nan ba a fita taɓa min komi ba kuma duk abin da duka ba Allah na samu albarka na ce to zai ki tuban mu Allah da sauran zunuban da sun karanta Shin jama'a da lokacin na ja hannunta ke ganin ne ba na shiga wani fosi ba don in saka hannunta ban da haƙi sai in ce mata addu'a kuma daga nan za ta ci gaba da saɓa Allah ta kuma duran da ta jajibo ta waɗanda ta ce ba da ima addu'a kun ga bai yi masa gata ba saboda haka ƴan uwa iyaye mata saboda girman Allah dukkanin mun san inda muke da matsala ni na san inda nake da matsala an raba kai ka san inda nake da matsala amira ke san inda ke da matsala amira ta nisa'u sunna ke san inda ke da matsala amira ta form 1 ke san inda ke da matsala sauran ɗaliban ilimi kowa ya san inda ke da matsala alaka ki da iyaye alaka ki da miji alaka ki da makwabta alaka ki da malamanki alaka ki da kowa ki da alaka da shi ki sa akwai matsala to wa Allah ki sai ki gyara da da da ki za ta yi kyau wa man arada an zikri fa inna lahu ma'ishatan dunya za ki shiga rayuwar wahala wala duk rayuwar da kuma gari ana shiga ta kunci wata in shiga wahalar ta shiga ta wahala ta bi da abin da ta ci wallahi take kuka to amma ke sai da ba ta baki sosai wallahi in tana gidan ku sai azhar ta yi sai kiga ta hada azhar da la'asar wani lokaci ba ta yin azhar ba ta yin la'asar sai dab da magariba yana faruwa ko bai faruwa amma kai sai ka tausaya mata ta yi sussuka ka gama sussuka ka yi daka ka yi surwa ka yi sana'a sussuka ka yi sana'a abin nan eh, sussuka ka yi sana'ar Surwa, ta yi ribidi ta yi wane ne duka ga ta nan cikin ragaduda ga ta nan amma in kin bincika rayuwarta ba ta da addini ba ta zuwa islamiyya na allah wa ni'mal wakeel kun jiya wata ta zo tawa wani wankin tuwayi ta ɗauki kuɗi don ba ta ta ce wai lahiya ta da ita sallah za ta mafi yawan su ga su da talauci amma suna tare da boka sai bakar bida yasa kullum ga sunan wahalci komi ba su ajiyewa duk abin da sun ga tara yana karewa daga bokaye da malaman su kai kana saya musu ba su yi sannan ba su da lokacin zuwa makaranta shin zai yi a ce kullum bida abinci ɗaya kai sai ka ce dabba ke kullum ba kira aiki sai neman abinci me zai hana ki ware minti talatin minti ishirin ki je makaranta yanzu tsarin makarantar mu na ce mace ko da ma'aikaciyar gwamnati ce ko tana wani aiki ko tana abin nan tanyon aiki wani gida in tana shawa shigowa makaranta ta zo a yi mata karatu ta wuce mun san ire-iren su za mu ba su na ba su wucewar su ba sai ke zauna ta yi da ake tashi da tashi ba kawai tun farkon shi kake makaranta ce malam ne gida ka za nake ina ta yafi aiki saboda haka ina zuwa karfe goma gidan to ina so in shigo makaranta karfe tara goma in tashi in ta wurin wa aiki sai mu ce ba matsala zo ai miki karatunki sai ki wuce shi me lahin wannan to amma da yawan su wasu yan wa aiki ne amma babu ronsu da addini babu ronsu da karatu babu ronsu gaba ɗaya rayuwar babu addini cikin wallahi in ba a gyara babu sanda za a samu fita cikin wannan kunci fa inna lahu ma'ishatan danka sannan haka ne wa nahshuruhu yawmal mata a'ama ranar kiyama kuma za ki tashi makauniya a nan duniya ga kuntun da ki shiga ba ki more ba duniya ba ba ki ji daɗin duniya ba ranar kiyama kina tashi daga za ki tashi makauniya ba ki gani a wannan lokacin za ta yi magana rabbi lima hajjarta ni a'ama wa kuntu basira Allah duniya ina gani amma gari na tashi ya me ya faru ne kamar Allah take tambaya Allah duniya ina gani amma gari na tashi da kabari ba na gani sai Allah ya ce kazalika atakka ayatan kazalika atakka ayatun Allah ya ce kamar haka ne mu masu umarni da aikin da'a mu masu hane ga mugun aiki sun zo miki fa nasitaha kiki aiki da shi ai shine ma'anar fa nasitaha fa tatrukuha sai ki bar ayoyin kiki aiki da su wa kadhalika al-yawma yau haka za mu barki cikin azaba da bala'i da musiba a lahira Allah ya sa mu gani so da ka yan uwa masu irin wannan aikin su ji tsoron Allah malamai suka ce fal ma'asiyatu sababun lidiqil qalaqi. zunubi na jawo damuwa da ɓacin rai ka ji ka ka mutu zunubi na ke kawo wannan an gane ku? zunubi na kawo wannan walau na sahibu ha fi sa'atin ta duniya ko da mai wannan abin na da yalwa arziki a duniya ko da kana da arziki ga ki komai ba ki rasa ba komai kina da amma za ki dinga jin kanki cikin bakin ciki da damuwa akwai masu fama da wannan ko babu kun yi shiru akwai shi mu mun sani wata ta zo ta ce da Allah ba ni ba sani kullun haka dai naka jira na ta baci zunubi ne galibi zunubi ne Allah ya samu dace abu na hudu daga cikin illolin zunubi hurmanar rizq Allah ya haramta miki arziki idan an ka ce arziki ba ana nufin kudi ba ke san abinda arziki Allah ki azurta ki da wadatar zuci shi ne arziki abinda ake ce ma arziki Allah ya baka ɗan abinda za ka ruwa bakan ka asiri ka ci ka sha ka yi sutura ka samu ɗan matsugunni ka samu ɗan abin hawa ka samu kaza annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya duk wanda Allah ya azurta shi yana samun abinci ne na yini yana da mata aure yana da makwabci mai mutumin kirki shi wannan duk duniya ma Allah ya ɗauko ya ba shi ke ga shi arziki da aka nemi ba ana nufin wai a baka kuɗi da yawa ba ko tara kaddarori ba shi aka kama arziki ba wannan suna ne wahala wahala na gaya muku shekarun da muna karatun mata nace yanzu nan a baki ta daddana muke magana ƙarye goma na dare na ce duk wadda yanzu an kama miliyan goma yau ba ta da kwana ko ku arama ɗaya wani ya sallaba ma ku saurara wata rana wasu mutane ku saurara ku saurara wata rana wasu mutum biyu suka sallama gida na sha ɗayan dare su a kwankwasa to Allah ya kadarci na rufe waya bayan na rufe waya ko mai yanzu babu sun zo sai su kiran waya ba samu sai suka zo suka sallama yar suka jiya sai suka ce waye suka ce to mu ne wurin malam maka zo aiko mu an kai waye aiko kuwa ne to sai yara suka jina su ni hannaye bacci sai suka tada suka ce ai yaran wani ne suka ce wani aiko su na ce to ya an kai ko ka bude gida suka ce to babu mun ga ilan wani alheri sun ka zo da shi ai da na taro sun kai min dumbuwa sun ga cewa ne bai kusa abin da waru na rantse da Allah kudin nan ba su sa kara su karya ba amma cikin daren nan na gaza kwana don azana kai wasu tuwa za su yi su bige su dauke a zuwa wallahi a rauni na ce ka ka a ce kuɗin nan wani ya gasar da an gabar saboda ni jikina na rawa da an gabar ko sa abin da ni cewa ni ni da ta kuɗe bata koke daga ta ha ba na dai sai ni ɗebo ai da wani iyali ne ke na ba da kuɗi suka ce ba na san yawa na ce kai na rike sai ni to wallahi ko sa abin da ni wallahi kuɗin nan da hannun rikosa da so cikin gida ko ce da su da kwana lissafo ko ga alherin da ya samu ga hannu na haka da nake ya rikisa wanda ada wata tabuwa ni je wurin tsohuwa da ke mata keji ke ga alherin da ta ta ce mm, Allah ta albarka to amma ya kusa ga hero na na ajin ce ta san wallahi da kallon da ta haya nace o oh, a ce haka mutanen da suke wahalce masu arziki wani baya kwana gida na gida wallahi wani bai kwana gidan shi sai dai ya je wani tolet akwai wanda ce wallahi malam kaga nan tolet na hakwai wani yace saman isa gidansa yake baki da gudun ni kada a zo a yi masa yankan rago Allah ya sa dace saboda haka ya uwa wannan yana daga cikin illolin zunubi Allah subhanahu ta'ala ya haramta mu bawa arziki ba wai arzikin ba a baka arzikin amma na wahala a hana ma kwanciyar hankali hana miki samun natsuwa ga arzikin ba ki iya tsura kware kisa ba ki iya ci garanci ga kinan da arziki amma wahalci sai ya zamana su kudin ke kai musu hidima kullum a ga irin waɗanda masu kudin ba irin masu kudin birni eh masu kudin ƙauye ka ga mutum da kuɗi amma bai ci bai sha bai ji daɗi ba rayuwa ta kullum cikin wahala to wannan shine illar da zunubi yake haddasawa Ɗan uwa masu albarka malamai sun ce a annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ma yayi wannan magana yace innal abda la yuhrimu rizqa bawa ana haramta masa arziki bizambi yusibu saboda zulumin da shi aikatawa sai a haramta miki samun arziki sanadiyar zulumi a haramta miki kwanciyar hankali sanadiyar zulumi to kuma na ga lokaci na harara na a yi zuwa a nawa na mun ka a ashe biyar ne mun ka faɗi ta kai hankuri mu tsaya ne biyar aida biyar fi ba goma aka tashi ba a isuwa kun yadda duk wanda ya dace Allahu akbar na waje sun ki cewa Allahu akbar na waje wanda ya yadda ya gamsu a cigaba ya daga hannu ce Allahu akbar da su ma sai da sun ce a cigaba Allahu akbar to na shidda shine alwahshatu na wace na biyar ne zan wada alwahshatu bainal abdi wa rabbi wahsha damuwa rashin samun karfashi na bautan Allah ka dinga jin kada son kai addini ba ka iya kun gane washa ga ke arwalla kina son ki fila, amma sai ki ji kamar an samu kuwanki wani wani katako ko wani ƙarfi ba ki iyawa kina son ki karatu Qur'ani ga kina so ba wai matsalar iskoki bane karki matsa ma iskoki matsala ce zunubi na zunubin da kike aikatawa da shi ko Allah ya haramta miki ki bauta mai balle ya baki aljanna akwai masu jaha ko babu kana so kai addini sai ka ci zaka makaranta wani lokaci sai ka shirya ka dauko hijabi sai dai ki wata kuwa sai ce wance ina za a laki ce to makaranta na ce to to ki ziya ina mutum ne Dan nan sun ta dauki haka ne ko suka duba an arewa goma an da danci goma an taya tafsiri saboda me in ki torin tafsirin ai gahara za samu to Allah zai saki samu gahara saboda me aikin zunubi kullun sa suna ki da zuwa islamiyya rana ke sawa tun shekara ta kai kaza wata mata ta zo islamiyya ta ce malam nake na don Allah kai na addu'a shekara ta goma yanzu ina son in shigo islamiyya na gaza uniform ta ce tun kuna da kalar uniform ka ne yi shi nake zan zo na gaza kun ka canza nake zan zo to gashi har yanzu na gaza zo nake to Allah shirye ki duk wani inda aka aika addini Allah zai bari shine hasha din ku dinga jin damuwa ba ka san ka bauta ma Allah subhanahu wata'ala kuma ba komai ne ba abinda Allah ke yi wa man abin nan aya da ke cewa wanda ya kauda kai daga ومن أعرض عن ذكر الرحمن ومن أعرض عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا وهو له قرين duk wanda ya kau da kai daga zikirin rahman ne zikirin rahamani? qur'ani Allah ce nuqayyid lahu shaytana za mu tilasta masa mu'amala da wani mugun shaytani ko cikin mutane ko cikin aljannu ko cikin mutane ko cikin aljannu sai mu sa'a ah, to ai aljannun da aka da wasu ai su sun gabe da don abin da suke su suka shirya aljannun nuqayyidu lahu shaytana sai mu tilasta mu'amala sai da wani shaytana aljanni ko shaytanin mutum fa huwa lahu sai zan aboki ne duk sanda kike zaki aiki a alheri wallahi wannan abokin ba zai bari ko wani abokin ba za ta bari akwai wata yariya ta sami da tana kuka ta ce malam mugunya abokiya ta halaka ne. a islamiyya har yanzu ina gani yare da ido na ta ce malam kaga nan yanzu ni ba ruwa nake ba Allah na kada ta ce kuma sanadiyyar wannan abin da an kai mini har yanzu man da lahiya kuma magana gaban in faɗa mu uwaye na ita ta ce mugunyar kawa ta ɗauke ta kai ta wuri da sunan gidansu ta ce wallahi malam an ka bani wani abu mun ka ci wani abinci cin abincin ke da wuya wallahi ban san inda nake ba ta ce ko da na balka kawai sai na gani cikin wani yanayin da ban taɓa sanin kai na haka ta ce yanzu ga ni malam cikin wannan musibar da bala'i ya ja min ciwo rashin lafiya ta ce kuma ba ni eh ko jiya ma an kasa da irin wanda shi kungiya ko bai yi tsammanin wancan yariyar bace don da wahala ta kai tuhuwa nan a makaranta yariyar ta sabi da islamiyya wallahi kullum na da ido da yariyar na sai na gaba in kuka kuma san illar wala yare ne in ta to karatu ba ta iya karatu ba ta da basira ko da nazuwa ba ta gane karatu ta riga ta shiga matsala kuma illar ba ta iya barin lalata saboda an riga wurin an lalata mata shi in ma ba sai ta baɗa ba su jin daɗi saboda miyagun abokai to mugun ya kawa bala'i almar'u ala dini khalili mutum yana akan addinin abokinsa yanzu Allah kaɗai ya saboda ta torin ga sanadiyar kawarta ko ba haka ba ne? wannan ta ja wannan wannan ta ja wannan wannan ta ja wannan a harka addini kenan to haka in sabon Allah ne wannan ta ja wannan wannan ta ja wannan wannan ta ja wannan a taru fiye da haka illar mugu aboki kenan ko mugun aboki Fahuwa huwa lahu to shi ne Allah ya ta ba mu dun labarin dai abin da zai waruwa wanda ke waruwa har mutum ya dawo yana ɗebe mu wannan abokin nashi albarka to da haka wannan wahasha din damuwa da ɓacin rai da shiga cikin kunci sanadiyar wato saba ma Allah subhanahu wata'ala sai na nawa na na na shidda tashilu ku'in fi zunubin ukhra sauƙaƙe maka ki shiga wani zunubi na dal wato illar zunubi yana barbarar zunubi kun gane hausa ta zunubi na jaya wani zunubi yanzu da wahala ki ga wadda da ke ji an cewa ga yan lesbiya ce tau ya fara wadda ta ce nina zama na yawa magana da har ba iya barin jana lesbiya haramun wadda su ce ne an gaskiya malugu ke sa malugu in ba ki sa malugu ba mace ta dinga shafan mace uwarta ta biya mata bukata eh mace ta dinga shafar jikinki tana dinga mu'amala da ke irin mu'amalar da namiji ke yi da mace har ki biya bukata kai Allah ka shari'a lizuya ko sai wani bala'i da wata yan lizuya ta shiga a wada ku kai wada kwanan nan abu ke kyaftin mijin zai kawo karasta wai ita a dole imijin zai kwanciya da ita ba mamaki tana nan ita sai dai sa mata hannu amma ba zai sa al'aura ta cikin jikinta ba lesbiya bala'i ya kai bala'i ko bai kai ba in dai zai dinga kishawa mata jikinta har ta biya bukatarta ta ce ita ba ta da matsala ko ya sa mata hannu ko ya sa duk abin da zai sawa amma dai ita dai ba sai da irin mu'amala da miji da mata ke yi ba shi shine da aka zo da kyastin muka ce saki shegiya ɗan lesbiya sakata ka taɓa jin malami ya ce a saki mace domin ce a saki ta eh mai gidan mu malam bello da aka zo bai da irin wannan kyas ya ce saki shegiya su <laughs> mai amfaninta duk duniya ku yi hankuri ba magana gamki ba duk duniya abinda Allah ya tsara ɗa namiji ya ɗauki jikinsa ya saka a jikin ya mace nan ne zai samu natsuwar kwanciyar hankali ita kuma ya mace zaman ta lahiya namiji ya shiga jikinta ya biya bukata kai wannan abin ɗai Allah ya yadda a sa cikin jikinta to amma sai kin zo kina ɗauko wata roba ko ki ɗauki wata al'aurar roba ko ki ɗauki wani tsazu kina amfani da shi ko wata na sa miki hannu ko ta miki kaza da haka kike biyan buƙatar ki wallahi kin shiga bala'i kin shiga musiba zaman ki lahiya kawai ki tuba to yanzu da wahala kaga yan lesbiya da ba su da ko kun santa yan lesbiya kun ga lesbiyan ta jawo mi zina ko ko zina ta jawo lesbiyan in maza ne zina ta ja luwaɗi a takaice abin da ke so in ce muku daga cikin illar zunubi in kana aikata zunubi to wannan zunubin da haka aikata in baka tuba ba shi zai taimaka maka ka ji saukin aikata wani zunubin da bai kai ga shi ba Allah ya sa mu gane to yana yi tsaya haka dan ko mu tsaya yayi to an ce mu dakata an gamsu abinda muka karanta daidai Allah shi ba mu ladarsa kurakurai Allah shi yahe muna Allah shi amintar da mu ga abinda muke jin